في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدق وتامي الفرما وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya zo sha biyar ko? sha hudu sha hudu ga watan takwas dubu biyu da goma ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna na a cikin suratul ghafir za mu tashi aya ta ashirin da ɗaya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إن allah subhanahu wa ta’ala ya ce, وتعالى يتي أولم يسيروا fil ardi shin ba za su yi tafiya ba a ban ƙasa su shiga ƙasashe da birane da yankuna na duniya su ga abubuwan da suka faru ga waɗanda suka gabace su fayan zuru su yi duba da idan basira da ido na gani wa ma tugunil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun amma da gargadi da ayoyi ba sa amfanar waɗanda ba su imani ba fayanzuru su duba su ga kaifa kana aqibatul lazina yaya ƙarshen waɗanda suke kanu min qablihim suka gabace su waɗanda suka gabace su sun fi su ƙarfi sun fi su kuɗi sun fi su wadata sun fi su yawa sun fi su takama da fankama da isa amma Allah ya murƙushe su gaba ɗaya ba a kojin labarinsu kanuhum a shadda minhum Allah ya ce sun kasance su ɗin su ne mafi tsanani minhum daga gare su kuwatan a wajen ƙarfi suna da tsananin ƙarfi na tattalin arziki da ƙarfi na yawan jama'a da ƙarfi na soja da dukkan abin da ake auna nauyi da ƙarfin al'umma suna da shi, wa asaran fil ardi kuma sun fi su gurabe a ban ƙasa, gine-gine da ƙere-ƙere da ci gaba wanda suka bari kufai wanda za ka iya gani ka ce ga gidajen suwa ne ko ga garinsu ko ga ma'aikatarsu ko ga sassaƙe-sassaƙensu ko ga ƙere-ƙerensu ko ga kayansu na tarihi sun fi su waɗannan. fa akhazahumullah sai Allah ya kama su ko ya danke su bi dhunubihim saboda laifuffukan da suka aikata sun aikata laifuffuka sun yi taɓargaza iri-iri sun yi shirka sun yi bid'a sun yi kafirci sun yi kaba'ira wa kan wama kana lahum minallahi min waqin ba su da wani mai kare su ko mai kiyaye su ko mai tsare su daga Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya kawo musu farmaki ya kawo musu danka ko ya kama su zalika bi annahum Allah ya ce abin da ya sa aka yi musu wannan azaba bi annahum sun kasance ko ta same su ne saboda tabbas su kanat ta'atihim rusuluhum manzanninsu na Allah subhanahu wa ta'ala sun kasance suna zuwan musu bil bayyinati da hujjoji bayyanannu shine mu'ujizozi da littattafan Allah da kuma ayoyi da Allah yake aiko manzanninsa da su da suke tabbatar da gaskiyarsu kamar annabi Nuhu wanda ya kwashe shekara dubu ba hamsin yana wa'azi kama annabi Ibrahim kama annabi Musa annabi Isa da sauran annabawa da Allah ya ba da labarinsu a cikin alkur'ani su ashirin da biyar ko kuma duka annabawan Allah dubu ɗari da ashirin da hudu da manzannin Allah ɗari uku da goma sha uku ko da sha biyar ko da sha bakwai kamar da ruwayan abu zarrin da sanadi ingatacce ta zo fa kafaru sai suka kafirce fa zahumullah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kama su ya danƙe su ya musu sakamako na abin da suka aikata na kafirci innahu shi Allah ɗin subhanahu wa ta'ala da ya kama su ƙawiyun mai tsananin ƙarfi ne shadidul iqab mai tsananin yin uquba ne ga waɗanda suka kafirce suka butulce suka kangare suka kaucewa hanyar Allah su subhanahu wa ta'ala daka a cikin wannan akwai gargaɗi. Allah ce fa kullan akhazna bi bihi. kowane ɗaya daga cikin su na kama shi da sakamakon laifinsa fa minhum man arsalna alaihim hasiba wa minhum man akhazathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna daga cikin su akwai waɗanda ƙasa ta kama su akwai waɗanda ruwa ya kama su akwai waɗanda aka yi musu tsawa akwai kuma waɗanda aka nitsar da su a cikin ruwa duka waɗannan Allah ya yi musu ne sakamakon aikinsu wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wanda ya muna na shi zai ga mummuna hal jaza'ul ihsani illal ihsan wanda ya kyautata kuma zai ga kyakkyawan sakamako Allah ta'ala ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samudal lazina, jabu as-sakhara bil wad wa fir'auna dhil autad allazina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب alaihim rabbuka سوط azab inna rabbaka labil mirsad kowa Allah yana jiransa Allah ya ce alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kazalika naf'alu bil mujrimina Allah ya ce ba mu muka halakar da na farko ba sannan muka biyar da masu bin su a baya haka nan muke aikatawa ga miyagun mutane saboda haka wannan gargadi ne da izina in Allah ya baka kuɗi ko ya baka mulki ko ya baka sarauta ko ya baka hikima ko wayo ko tsabar ƙarfi to ka aiwatar da wannan ni'ima cikin neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala, in ba haka ba abin zai ƙare kuma ka zo ka gamu da Allah subhanahu wa ta'ala ka ga mummunan sakamako. Allah ya ba mu ikon aiwatar da ni'imomin da ya mana akan abin da yake so. Na'am. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم من عندنا قالوا قتلوا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال Allah subhanahu wa ta'ala ce walaƙad arsanna Musa bi ayatina, haƙiƙa tabbas dahir mun aika annabi Musa bi ayatina da ayoyinmu, Allah yakan ce mu yana nufin nunul azama, nunu ta'azim. Nunin nan ba wai ta jam'i ba ce Allah da wani ne suka taru suka yi ba, nuni ce ta girmamawa, kamar masu mulki suna cewa mu muka ba da umarni mu muka ce a yi mu za a wa haka an isa a taɓa mu shi fa kaɗai ne amma dan ya barazana sai ya ce mu to Allah subhanahu ta'ala ce inna nahanu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizuna kun ga Allah shi kaɗai ne amma yake sa nunun azama ko nunun ta'zim da ke nuna girman Allah subhanahu wa da kuma kangama janibin Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad Allah ce tabbas mun rantse Arsal na mun aika Musa annabi Musa kun ga Allah ya amfani da lam lam tawkid ko lamul qasmi sannan ya amfani da qad harfu tahqiqin don ya tabbatar mana aiken nan na Musa tabbas ne labari ne ingatacce wanda ya fito daga wajen Allah subhanahu wata'ala ice arsalna mun aika kun ga ashe kenan aike yana buƙatan sharaɗi ko rukunai guda hudu na farko al-mursil wanda ya aiko na biyu al-mursal wanda aka aika na uku al-mursal ilaihim waɗanda aka aikowa na hudu ar-risala saƙon da aka aiko ko kai yanzu aka baka wasiƙa aka ce kai kaimawa ne to an samu abu hudu wanda ya aike ka da kai da aka aika da wanda aka ce ka kaiwa da kuma saƙon da aka baka ka kai masa dole sai an samu waɗannan rukunan hudu to Allah shine ya aiko annabi Musa da attaura zuwa ga Fir'auna da mutanensa walaqad arsalna Musa haƙiƙa mun aika annabi Musa annabi Musa Allah ya kama sunansa cikin Alƙur'ani sau ɗari da talatin da shida a cikin surori talatin da hudu inda ko ina sunansa fi yawa su ne surori guda hudu cikin suratul baqara da suratul taha da suratul a'raf da kuma suratul shu'ara nan ne aka kama sunan annabi Musa da yawa da yawa gaba ɗayan ka tattara za ka samu ɗari da talatin da shida a cikin alkur'ani a surori daban-daban har sura talatin da hudu daga surorin alkur'ani ɗari da goma sha hudu to Allah ta'ala ya ce mun aika shi bi ayatina da ayoyinmu walƙada arsalna Musa bi ayatina walƙada arsalna Musa mun aika annabi Musa bi tis'i ayatin da ayoyi guda tara walƙada ace na musa a ayatin ce. mun ba wa annabi musa ayoyi guda tara waɗanda dukkansu mu'ujizozi ne dama mun ce mu'ujiza ana kiranta aya saboda abu ne da ya gaji yadda ɗan adam ko ya gaji yadda dabararsa ko wayansa ko hankalinsa ba zai iya zuwa da irinsa ba to waɗannan ayoyin Allah yake nufi mu'ujizozin da ya ba wa annabi Musa wa sultanin mubin ko mun ba shi hujja bayyananniya wacce ba ta buƙatan sai an ƙara wani dogon bayani a kanta domin duk abin da fir'auna ya nema sai da annabi Musa ya zo masa da shi ila fir'auna mun aika shi zuwa ga fir'auna wa hamana da kuma wazirinsa hamana wa ƙaruna da hamshakin mai kuɗin nan shine ƙaruna faƙalu maimakon su imani da annabi Musa sai suka ce sahirun mai tsafi ne kazzabun maƙaryaci ne mai yawan ƙarya kun ji fa maimakon su gasgata su ce manzan Allah ne annabin Allah ne kalimun lahi ne su yadda su gasgata su bi su rabauta duniya da lahira sai suka ce sahirun matsafi ne mai rufa'ida ne mai siddabaru ne kazzabun makaryaci ne waɗannan abubuwa guda biyu annabawa sun fi kowa nisa ga barinsu amma saboda tsaba ƙarya da kangarewa da waskacewa da ƙimbin gaskiya suka dangana masa tsafi suka dangana masa ƙarya falamma a bil haƙi Allah ce lokacin da ya zo musu da gaskiya shine mu'ujizozin nan da kuma a taura min indina daga gurinmu kunga Allah ya dangana saƙon zuwa gare shi ƙalu sai suka ce uqtulu abna allazina amanu ma'ahu ku kashe ƴaƴan waɗanda suka yi imani tare da shi duk wanda ya imani da annabi Musa a kashe ɗansa wanda tsohuwar aƙida ce ta Fir'auna na kashe ƴaƴa yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum yuqattilu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum shi dama ya saba ta'addanci Allah ce inna fir'auna ala fil ardi وجعل أهلها شيئا يستضعف طائفة منهم يذبه أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين Allah ya ce lallai Fir'auna ya kangama ya girmama ya ɗaukaka ya martabantu a ban ƙasa alafil arzi. to me ya kamata yayi tunda ya samu ɗaukaka a ban ƙasa waja'ala ahlaha shiya'an sai ya kasa mutanen ƙasar kashi kashi yana ma wasu azaba yana ɗanɗana ma wasu kuɗan azaba yana kuma jiyar da wasu daɗi wannan shi ne ta'addanci Abu abna allazina amanu ma'ahu ku kashe 'ya'yan waɗanda suka yi imani tare da annabi Musa Wasu ta wastahayu nisa'ahum kuma ku rayar da matansu ku ban mata ku kafa musu ƙungiyoyin yancin mata ku zuga su su fito su kafaɗa da kafaɗa da maza a ce musu duk abin da namiji zai iya mace ma za ta iya kun ga fir'auna ne kenan ya fara kafa ƙungiyoyin neman yancin mata kuma yana kashe 'ya'ya maza wannan ta'addanci guda biyu su ne abin da ake a zamanin jahiliya Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi biyar a cikin Alƙur'ani ya hana a cikin suratul takwir ice wa izal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat idan aka tambayi wacce aka binne ta da laifin me aka kashe ki tambaya ce ta dan a tambayi babanta ya bayani ranar alkiyama a cikin suratun nahali Allah ta'ala ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumuna Allah ya ce idan aka wa ɗayan su bishara matarka ta haihu sai ya ce mai ta haifa idan an ce ya mace ce sai ya guntse fuska sai ya ɓata rai sai ya sha kunu musu waddan kaga fuskarsa ta yi baƙiƙirin wa huwa kazimin yana ɓata rai a yumsikuhu ala ko ya riƙe abin haihuwar a wulaƙance ba martaba ba girmamawa am ya dussuhu fit turabi ko kuma ya je ya rami ya binne ta a cikin ƙasa Allah ya ce ala ku saurara sa'a ma ya hukumuna tir da wannan hukunci da suke wa mata sannan a cikin suratul an'ami Allah ta'ala ce wala taqtulu auladakum min imlaq kada ku kashe ƴaƴanku dan kuna cikin talauci ko kuna cikin rashi a ce wai tattalin arziki zai gyaru an rage yawan al'umma wa ya ce haka abinda tattalin arziki yana gyaruwa ne idan aka wa al'umma training aka musu tarbiyya aka koya musu sana'a da dogaro da kai cana ba sun fi mu yawa sun ninka mu ninkin ba ninkin ba amma suna kukan tattalin arziki kowa ka gani akwai abin da yake yi saboda mutane suka samu kyakkyawan tarbiyya suka samu sana'a aka kawar da ragwanci aka kawar da zaman banza da zaman kashe wando da cima zaune da inuwa biyu da ragwanci aka sa wa mutane harama da himma da karatu da sana'a da dogaro da kai to al'umma komai yawanta ai tana da ƙasar da za ta yi noma tana da ƙasar da za ta yi kiwo tana da ma'adanan da za ta tono tana da makarantun da za ta yi karatu tana da arzikin da za ka riƙe kanta kuma tana da faɗin ƙasar da za ta zauna sai kai tafiya kilomita hamsin baka ga gida ba duk faɗin dajin nan namu ne ina muka cika ma ɗaya bisa goma na faɗin Najeriya balle mu ce mun yi yawan da sai an rage mu kaga wannan aƙida ce ta zamanin jahiliya sannan Allah ce qad lazina allazina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahum Allah iftira'an 'ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadina masu kashe ƴaƴansu wato sun yi asara safahan bighairi ilmin suna kashe su da sakarci da wawantaka ba tare da ilimi ba qaddallu wa ma kanu muhtadina Allah ce sun bace ba kasance shiryayyu ba a cikin suratul isra ma Allah ya faɗi irin wannan wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kada ku kashe ƴaƴanku dan tsoron talauci mai zuwa a gaba ko dan kuna cikin talauci a suratul an'ami ko dan tsoron talauci mai zuwa a cikin suratul isra to Allah subhanahu wataala ya gaya mana ba a kashe mutum dan a gyara tattalin arziki sai dai a yi wa mutum tarbiyya a ba shi ilimi a koya masa sana'a da karatu sai kaga ya zama yawansa ya zama mai amfani sai ya zama ba yuyuyu bane yawan mai amfani ne innahu wa ma kana Allah ya ce wa ma kaidul kafirina kaidi da tanadi da kutungwila da zagon ƙasa da maƙarƙashiyan kafirai bai zamo ba illa fi dalalin sai a cikin bata duk sanda kafiri ya kulla makirci innahum yakiduna kaida wa akidu kaida Allah ce suna nasu kullakullan da shirye-shiryen ni ma ina nawa kullakullan da nawa shirye-shiryen to dan haka kullakullan kafirai da makircin su bai kasance ba face a cikin bata a cikin asara a cikin karewa na'am وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إن بربي وربكم إني عذت بربي وربكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال فرعون الله سبحانه وتعالى يتي سي فرعون يتي ذروني ku kyale ni ku ban guri ku kauce aqtul musa in kun kauce kun bani guri zan kashe annabi musa kun ga ta'addanci zubar da jini dabi'a ce aqida ce ta fir'auna zaruni wallahi ku banni ana rike shi an ce ana rike shi yana cewa kusa kenin kashe shi ana yi hakuri fir'auna yana ku bannin kashe shi eh zaruni aqtul musa eh, kun ga aqtul shine jawabun jawabul talab zaruni wa in zaruni aqatul Musa ku sake ni ku barni in kun barni zan kashe Musa wal yad'u rabbahu ya kira Allah nasa Fir'auna bai da girma yana da rashin kunya wai ya kira Allah wal yad'u rabba to to tunda Fir'auna ya kama kafafan watsa labarai an ce yana daga cikin masu mulkin da suka fi kowa karfin midiya da canza gaskiya ta koma ƙarya dama an ka mallaki in kuka kula yanzu duniya tana takama da ƙarfi ne guda biyar na farko shine ƙarfin soja duk wanda yake da ƙarfin soja sai ka ga yana takama na biyu ƙarfin tattalin arziki noma da kiwo da masana'antu na uku ƙarfin kafafen watsa labarai mutum in ya mallake kafafen watsa labarai to sai ya faɗi abin da yake so ya juya ƙarya ta koma gaskiya ya koma ya juya gaskiya ta koma ƙarya ya dinga wasa da ƙwaƙwalen mutane yana gaya musu abin da ba daidai ba sannan ƙarfi na hudu shine ƙarfin wato haɗin kai ya zama mutanenka suna goya maka baya a cikin ƙasarka don kana da wannan za a ce kana da ƙarfi sannan na biyar ƙarfin ilimi ya zama mutanenka sun ilimanti yadda ya kamata to wannan shine ƙarfin da yanzu ake takama da shi a faɗin duniya shine fir'auna ya ce ku ƙyale ni in kashe annabi Musa wal ya da'u rabbahu ya kira Allah subhanahu wata'ala mahaliccin nasa inni akhafu abin da yasa nace ku banni in kashe shi ina jiye muku tsoro ne an baddila dinakum kada ya musanya muku addini aji fir'auna ne wai yake kara addini annab Musa zai musanya oh inni akhafu ina jin tsoron an baddila dinakum kada ya musanya muku addini au an yuzhira ko kuma ina jiya muku tsoron kada ya bayyanar fil a ban ƙasa alfasa da barna kada ya bayyanar da barna aban ƙasa wato kenan yana tuhuma annabi Musa bi taghayyir dini wa izharil fasadi wato in an ba annabi Musa yana wa'azi yana karantar da jama'a zai canza wa mutane addinin da suka saba amfani da shi na yau da gobe ko kuma zai haifar da barna a ban ƙasa to waye mai barnar waye mai canza addinin kun ga an yi amfani da kafafun watsa labarai kamar yadda yanzu ake cewa musulmi 'yan ta'adda 'yan tashin hankali 'yan tsatsauran ra'ayi 'yan kaza 'yan kaza an yi amfani da kafafun watsa labarai ana ta sawa musulmi suna iri-iri don a ɓata musulunci ko a zo a ce ba a yadda da hijabi ba kamar yadda ƙasar faransa ta sa doka ba ta yadda da hijabi ba ko suwaisira da ta ce ba za a sa ba za a yi hasumiya a kiran sallah ba an daina kiran sallah switzerland suka ce a daina musu hasumiya wai saboda 'ya'yansu suna gano hasumiya suna shiga musulunci to ba su yarda da hasumiya ba duk masallaci sai ya cire hasumiya su kuma waɗannan turawan faransa saboda yawan sa hijabi da niqabi da ake a ƙasar faransa sai kaga yar yar bafaranshiya baturiya tana nuna babarta baba wannan wani irin shiga ta yi eh, kawai na addinin su ne to ya addini mu mun yi tsirara su sun rufe jikinsu ya haka sai tambayoyi shikenan sai kaga yarinya ta zo wani markas na musulunci sai ta karɓi kalmar shahada ita ma sai ka ganta gobe da niƙabi da hijabi suka sa tara a lokacin BBC sun bugo sun yi hira da ni akan wannan na kawo musu hujjoji da dalilai da ainihin ita ƙasar Faransa shekara da shekaru sun kasance da can su ne suka ma fara revolution na neman yanci a duniya kuma su suka fara kiran kowa ya samu yanci sai ga shi su sun hana yancin addini kuma addinin ma musulunci ba a hana kirista ya sa kuros ba ba a sa ba yahuda ya sa guntuwar hularsa ba amma an hana musulma ta sa hijabi an hana musulmi ya sa rawani ko ba musulmi kaɗai ke sa rawani ba akwai 'yan addinin sik da ƙatar rawaninsu da gemunsu don haka wannan faɗa ne da musulunci kuma ba za su kai labari ba ba wanda ya isa ya ruguje addinin Allah wannan addinin na Allah ne kuma Allah ne yake kishin addininsa kuma ban ana matsa masa da faɗa a lokacin yake ƙara burin ƙasa domin ku ba ku yarda da addini ba ku kare shi ba Allah sai ya kishin abin sai ya kare shi to kun ga wai au an yuzhira fil ardil fasad a wata ƙira'a din au yazhara fil ardil fasadu sai zama fasadu shine fa'il yazhara fil ardi al fasadu sai zama fasadi zai bayyana a ban ƙasa au an yuzhira min azhara yuzhiru izhar wato Musa zai bayyanar da alfasada sai zama alfasada shine anan maf'ulin bihi zai bayyanar da barna a ban ƙasa. wa sai annabi Musa ya amfani da kalmomi wajen kare kansa waƙala Musa sai annabi Musa sallallahu alaihi wasallama yace inni kun ga amfani da inna har ku taukidin wa nasabin mushabbahun bil fi'li yansabu isma wa yarfa'u kabara ice tabbas ni kun ga bai razana ba kenan hmm. bai tsorata ba bai firgita ba hankalinsa bai tashi ba hanta cikinsa ta kada ba allon kafadarsa bai girgiza ba ya tsaya tsayin daka ice inni uftu ina neman tsari bi rabbi kun ga yace ustu kalma ta bi kenan ina neman tsari kenan in mutum ya fi karfinka da mulki ko ya fi ƙarfinka da kuɗi ko ya fi ƙarfinka da takama ko da kafafen watsa labarai sai ka kai karasa zuwa ga Allah yanzu rigimar sai ta zama ba da kai ake yi ba da allan da ya halicce shi yake rigima inni ustu bi rabbi ina neman tsari da mahalicci na sai ya fara dangana allah din zuwa gare shi domin allah din ya tausaya masa inni ustu bi rabbi sannan sai ma ya ja hankalinsu ustu bi rabbi wa rabbikum ina neman tsari da allan da ya halicce ni da allan da ya halicce ku shine allah subhanahu wataala kaga su ma yana jan hankalin su cewa kada fa takaman mulki ko kuɗi ko sarauta ko ilimi ya rufe musu ido Allahn da ya halicce su fa yafi karfin su yafi su iko yafi su mulki min kulli mutakabbirin bai ce min fir'auna ba sai ce min kulli mutakabbirin saboda an ce anan ya dan saya wa fir'auna saboda a gidan fir'auna ya girma fir'auna ne ya bada kuɗi aka shayar da shi nono shi yasa kike ce alam nu rabbika fina walidan wala bistafina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farantu minkum lamma khiftukum fa wahaba li rabbi hukman waj'alani min al-mursalina to shi yasa yace min kulli mutakabbirin daga dukkan mai tsaurin kai mai girman kai mai taƙama mai fankama mai nuna ya isa at-takabbur wato wata mummunar sifa ce wacce take jawo mutum hali biyu gamtsin nas wa batsarul haq wulakanta jama'a da wurgi da gaskiya duk waɗannan siffofin guda biyu sun tabbata akan fir'auna wulakanta jama'a da wurgi da gaskiya lokacin da ya so ya wulakanta annabi Musa me yace alaysa li mulku misra wa hazihi anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha allazi huwa mahinun wala yakadu yubin falaula ulqiya eh, alaihi aswiratun min zahabin aw jaa ma'ahu almalaikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqina yace ba ni ne mai mulkin misra ba wannan korama tana gudana ta karkashi na ba gani ni na fi alheri ko wannan wulaƙantaccen. inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wa annabi Musa annabin Allah eh, eh, kalimullah rasulullah nabiyullah mai daraja cikin waɗanda aka ba littafi wai ka kalle shi ka ce mahinin wulakantacce am ana khairun min hazal huwa mahinun har ma yace wala yakadu yubin ba ma ya iya bayyana kansa ba shi da harshe ba ya iya magana ba falaula ulqiya alaihi asuratun min zahabin dan me ba a jeho masa kambun zinare ba irin wanda masu mulki suke ɗorawa aka aw ja'a ma'ahul mala'ikatu muqtarinin ko mala'iku su zo suna take masa baya suna masa rakiya fastakhaffa qaumahu sai ya sassauta tunanin mutanansa fa ata'uhu sai suka bi shi Allah ya ce innahum kanu qauman fasiqina dama mutane ne fasikai shi yasa suka bi fir'auna shi yasa yace inni ustibi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin sannan adamu qabulil haqq rashin karɓar gaskiya shi ma ana kiransa takabbur manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba zai shiga aljanna ba wanda aka samu misalin ƙwayar zarra na girman kai tare da shi sai wani sahabi mai son kwalliya mai son ƙaye ya tashi ya ce ya rasulallah muna so fa kayan mu su zama masu kyau takalma mu masu kyau wanda shi da girman kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah ai mai ado ne Allah mai kyau ne Allah yana son kwalliya da ado da kyau ba zama da ƙazanta ko zama da datti shine tsoron Allah ba tsoron Allah a takawa hahuna ka sa wannan a zuciyarka abinda Allah ya ce ka yi ka yi abinda ya ce ka bari ka bari shine tsoron Allah kakka ce rigata mai kyau ce ba na tsoron Allah kai riga ka mara kyau ce kana tsoron Allah imamu shafi'i yana cewa hassin siya baka ta fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa wada'i takhashuna fi siyabi tawadu'an wallahu ya'lamu ma tasirru wa taktumu fajadidu saubika la yadurruka ba'da ma takhshal ilaha wa tattaqi ma yuhramu wa rasasu saubika la yaziduka izzatan inda ilahi wa anta abdun mujrimu Imam Shafi ya ce Allah baya ma hukunci da rigarka mai kyau ce ko mara kyau da aikinka yake ma hukunci inna Allah ta'ala la yanzur ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum Allah yana kallon zukatanku ne yana kallon aikinku ba wai wai sa riga mai kyau wai sa riga mara kyau ba a'a halacce ko ba halal ba shine abin tambaya shari'a ta yadda a sa ko bata yadda a sa ba shine abin tambaya to kun ga fir'auna shi yasa yace min kulli mutakabbirin wanda fir'auna ne ya fara shiga cikin ayar sanar ragowar masu take ba ka biyo baya la yu'minu bi yawmil hisab wanda bai yadda da ranar sakamako ba rashin yadda da ranar sakamako akan gane shi daga mutum ta hali biyu bilisanil qawli aw bilisanil mahal bilisanil hal ko bilisanil maqal bilisanil hal wani ba zai ce maka ba zai taba cewa bai imani da ranar alkiyama ba da bakinsa amma an ka fassara aikinsa zaka ga bai imani da ranar alkiyama ba wanda zaka ga yana cutan mutane yana zaluntar mutane yana kashe mutane yana dukan mutane yana kaskanta mutane yana cin dukiyar mutane yana ta tarawa kansa laifuffuka kuma duk abin da aka ce a yi don a kiyayi gamuwa da Allah baya yi wannan ba sai ya ce maka bai imani da ranar lahira ba halinsa ya fassara haka bilisanin hal au bilisan al wani kuma faɗa zai da baki ce ban yadda ba kuma aiki ya biyo baya na rashin yaddar shi yasa Allah ya ce min kulli mutakabbirin daga dukkan mai tsaurin kai mai girman kai la yu'minu bi yawmil hisab wanda bai yadda da ranar sakamako ba na'am wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajula أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙala rajulun mu'minun sai wani mutum mumini kun ga Allah ya tabbatar da imaninsa in kai kace wa kanka mumini to akwai tambaya amma in Allah ya ce maka mumini ai magana ta ƙare wa ƙala rajulun mu'minun sai wani mutum mumini min ali fir'auna daga dangin fir'auna domin kalman al takan zo da ma'anar dangi takan zo da ma'anar iyali mata takan zo da ma'anan ‘ya'ya, takan zo da ma'anan mabiya, takan zo da ma'anoni sun kai wajen goma sha. Shi ne anan min ali fir'auna daga dangin fir'auna ko daga ƙabilar fir'auna ko daga bataliyar fir'auna ko daga mabiyan fir'auna. Kun ga ɗan cikin gida ne amma ya yi imani. Yaktumu imanahu yana ɓoye imaninsa fir'auna bai san ya yi imani da annabi Musa ba. Kenan a ko ina ana samun wakilci. wajibi ne musulmi su samar da wakilci a ko'ina a samu rajulun yaktumu imanahu a cikin sojoji a cikin 'yan sanda a cikin immigration a cikin custom a dukkan wata harka ta duniya wanda shi ne zai dinga gane muku yana hange muku yana leƙe muku sharrin da ake kullawa sai ya sanar da musulmi su ɗau matakin da ya dace ai dama wakili aikinsa biyu daf'u sharri da jalbul manafe da daf'il mabar wakilci a duniya gaba ɗaya ana yin sa ne dan abu biyu dan a jawo maka alheri dan a tunkuɗe maka sharri duk wanda ya jawo maka abin da zai amfane ka ya tunkuɗe maka abin da zai cuce ka ya zama wakilin ka a ko ina yake a duniya to kun ga wannan mutumin yawa annabi musa wakilci guda biyu ya tunkuɗe wa annabi musa sharri kuma ya jawo annabi musa amfani Shin wanda Allah ke cewa a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a kun ga mai wa'azi za a kashe amma da yake yana da wakilci a cikin majalisar koli ta Fir'auna an gama taro an yi motion an yanke an yi karatu na ɗaya da na biyu da na uku an rattaba hannu akan za a kashe annan Musa shi sai rugo da gudu daga majalisa ya zo ya samu annan Musa min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya na bika kaga ana can ana mitin za a kashe ka da ya qatuluka fakhruj inni laka minan nasihina ka baggarin nan ina maka nasiha dan dana anan Musa ya bar garin kuma barin garin sai ya zame masa amfani domin da sai a zo a kama shi a kashe amma sakamakon mutumin nan da ya imani da anan Musa yana ɓoye imaninsa ba a gane shi mumini ba ne shi yasa a kissan mutanen ashabul kafi Allah ce wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada ku yi taka tsantsan kar su gane ku innahum in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu izan abada suka ce ku yi taka tsantsan ka a gane ku ku yi wata shiga ku ɓoye shigar ku Ku shiga cikinsu amma ku yi taka tsantsan ka a gane ku domin suka gane ku za su dau mataki ɗayan biyu akan ku ko su jefe ku ko su mai da ku cikin addininsu in ku ɗayan haka ya faru ba za ku rabauta ba har abada kun ga wakilci mai kyau kenan ka samu wakili a ko'ina lalle musulmi su tashi masu son musulunci masu kishinsa su shiga duk wata kafa su wakilci al'ummansu ta musulmi ta yadda in wani sharri ya zo su sanar da musulmi ana kulla muku sharri a bangare kaza ko an kulla muku sharri a bangare kaza kuma akwai wakilan akwai mutanen da suke sanarwa cewa an tsara kaza a kaza ya kamata a maza a tura ƴaƴan musulmi ko za a ɗauki wani aiki ko za a ƙulla wani abu sai a ƙi sanarwa a jarida a ƙi sanarwa a rediyo sai a bada sanarwa ta ƙarƙashin ƙasa waɗanda ba musulmi ba su ji labari su maza su kai takardunsu ga ƴaƴan musulmi kuma sun gama karatu suna jira wani nan da nan sai kaga yayi waya ya ce ai maza a sanar da mutane maza su kai takardunsu guri kaza ana yin kaza ko an samu wata dama wannan bai yi wakilci ba yayi wakilci ko ce maza ku kauce daga guri kaza ana shirin yin kaza ko kakkui kaza in kuka yi kaza an kulla za a yi muku kaza kaga ya amfani musulunci da musulmi to haka ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi anfa'uhum lin nasi mafi alherin mutane duka wanda ya fi amfanar da mutane to shine yace yaktumu imanahu yana boye imaninsa sai wa fir'auna nasiha ya yace ataqatuluna rajulan haka ake son wakili a majalisa ba wakilin da zai je dumama kujera ko a shiru ana turanci ya gum kamar ya sha furar gidansu ba a tashi ana ta surutu za a kashe ƙasa za a kashe addini za a kashe musulunci a kawo wani fayil ko a kawo wani bil da ƙasar turai a kan zai cutar da musulunci kai ɗan majalisa an baka ƙuri'a a kaje ka zauna ka yi gum ko an siya bakinka an ɗaure shi da daloli ko da nerori kai shiru a cutar da musulunci da musulmi wallahi wannan amanar da ka ci sai ka yi bayani ko ba za ka gama da duniya lafiya ba ka zo ka zamu mutane sun birana sun shiga inuwa sun shiga rana wasu ma sun sha wahala wasu ma an fasa musu kai wasu ma an kashe su akan zaben ka an tura ka ka ka wakilci mutane an kawo bill din yaki da ta'addanci an kawo bill din child right act an kawo bill din ah, fada da kaza duk bill bill din da ake kawowa an kawo su ne da nufin a cimma musulunci da musulmi kai ko musulmi ne musulmi sun jefa maka ƙuri'a ka je majalisa ka zauna ana tattauna abin da za a kashe musulunci ko musulmi ba za ka ɗaga hannu ka ce baka yarda ba me amfaninka ba shi da amfani in ma abin ya fi ƙarfinka maza ka sanar da waɗanda kake wakilta to fa ku shina an kawo abin da zai cutar da addini amma ni na ɗaga hannu kuma waɗanda suka ɗaga hannu sun fi mu yawa so da ku yi bore ku ce ku yarda ba shi ne wakili mabawakil ne zai cika jihunsa da kuɗi a cutar da addininsa a cutar da al'ummansa ba irin waɗannan ba wakilai ba ne kun ga wakili kenan nan Musa ya samu cikakken wakili ya tashi a majalisa yana wa'azi ga fir'auna bai ji tsoronsa ba a taqatuluna rajulan an yaqula rabbi Allah haka kawai sai a ce za a yi mitin a kashe mutum laifinsa kawai dan ya ce ku imani da Allah bai dake ku ba bai zage ku ba bai ci mutuncin ku ba bai bata ku ba bai ɗau dukiyar ku ba Fa abin da ya muku caye abota wa Allah me laifinsa in ba za a Allah ba sai a ce an ki kike na a kyale shi an ya kula rabbi Allah dan ya ce Allah ne an ya kula rabbi Allah dan ya ce Allah shine mahalicci na wa qad ja'akum bil bayyinati kuma gashi ya zo muku da hujjoji da dalilai bayyana min rabbikum daga Allah mahalicinku wa in yaku kadhiban in ya kasance maƙaryaci ne fa alaihi kadhibuhu ƙaryarsa tana kansa a bar shi ai ba wanda zai wa Allah ƙarya ya kai labari duk makaryaci sai Allah ya take shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace laysa al-kadhibu ka kadhibu alai ƙarya mun ƙarya ba daidai yake da awa kowa ƙarya ba man kadhaba alayya falyalijin nar wanda diye mun ƙarya ya ma shiga wuta ya gama man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiban aw kazaba bi ayatihi wa yafi zalunci fiye da wanda yawa wa Allah ƙarya ko ya ƙaryata ayoyin Allah duk wanda yawa wa Allah ƙarya baya kai labari mutum nawa suka wa Allah ƙarya suka ce annaba bane amma aka tuje su akwai musalamatul kazzab ya ce shi annabi ne bawa ne ma filla kansa akwai al aswadul ansi ya ce annabin Allah ne wasu ka filla kansa akwai wani ma shi ma ana, kiranta saja wata mata ta ce ita ma annabiya ce wani ce ah, to tun da ke annabiya ce ni ma annabi ne zo mu aure mana ya aure ta sa ta girki a gida annabta ta kare al-aswad al-ansi ya da'a annabta musailamatul kaza ya da'awa annabta dulaihatul asadi shi ma ya da'awa annabta amma shi da aka fatata rundunarsa sai da ya tuba ya ce ya dawo mutum kamar kowa sahabbai suka ce to dan mu gane gaskiyar ka tuba sai ka shige gaba a tafi jihadi ya shige gaba aka tafi jihadi da aka zo shi ya fara shahada tana aka gane gaskiyarsa cewa lalle ya sauka da kujerar annabta ya dawo normal kujera irin ta kowa da kowa ordinary kujera ya koma to kaga wannan shine abin da ya kamata wakilai su kasance wa in yaku sadiqan in ku gaskiya yake yi yusibukum ba'dul ladhi ya'idukum lalle shashin abin da yake muku alkawari zai same ku dama dole ya zama ko dai mai gaskiya ko mai ƙarya in ƙarya yake a bashi da Allah in gaskiya yake ko kuma za ku ɗanɗana ku ɗaku domin in yayi gaskiya kuka ƙaryata shi Allah ba zai ƙyale ku ba shi yasa ya ce shashin abin da yake muku alkawari zai same ku domin ya musu alkawarin azaba bi ɗaya a duniya ɗaya a lahira ta duniyar in ta same su kaga rabi ya same su saura me saura rabi shi yasa Allah ta'ala ya ce annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya kun ga ɗaya kenan wa mata taqumu sa'atu adahilu ala fir'auna ashadda azab shine azaba biyu da ya musu alkawari to shashi zai same su ba'dul ladzi ya'idukum inna Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala la yahdi baya shiryar da man huwa musrifun wanda ya zama mai yawan barna mai yawan barna kazzabu mai yawan ƙarya duk mutumin da ya haɗa sufofin nan guda biyu to da wuya ya samu shirya barna da ƙarya ka yi barna kuma kai ƙarya kai kai barna ka lalata dukiyar jama'a ka lalata addinin jama'a ka lalata ƙasar jama'a malamin da yake barna wanda yake koya mutane ƙarya ya danna gaskiya a biya shi a siye bakinsa ya faɗi ƙarya mai kuɗin da yake barna wanda Allah ya bashi dukiya yake kashe ta ba ta hanyar da Allah yake so ba mai mulkin da yake barna shi ne wanda yake amfani da mulkinsa wajen zalunci da danniya da murdiya da san kai da san zuciya waɗannan duka malami ana sa shi a wuta mai kuɗi ana sa shi a wuta mai mulki ma ana sa shi a wuta malami ana sa shi a aljanna mai kuɗi ana sa aljanna mai mulki ma ana sa shi a aljanna kenan da kuɗi da mulki da ilimi hanyar tafiya aljanna ne ko hanyar tafiya wuta Allah ya tsare mu shine yace Allah zai muku zai sama muku wannan inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab Allah baya shiryar da wanda ya zama ci ne sannan mai yawan ƙarya yace ya qaumi ya ku mutane na lakumul mulkul yawma yau fa mulki na hannunku ku ne manyan ƙasa ku ne masu mulki zahiri na fil ard ku ne masu rinjaye a ban ƙasa ku ke cewa ayi ku ke cewa a bari ku ake wa jiniya ku ake sawa red carpet in za ku fito daga jirgi ko za ku hau mota ko ake wa jiniya ko ake wa kuwa in za ku wuce aka kori jama'a a tattara jama'a ku wuce a yau fa fil arda a ban ƙasa manyan suruna min ba'asillah to wa zai taimake mu daga tsananin azabar Allah in ja ana idan azaban Allah ta zo mana ranar da Allah ya danke mu da wata cuta ko da juyin mulki ko da faduwa a zaɓe ko da ƙarewa tenuwa ina za mu sa kanmu ranar alkiyama hmm? qala fir'aunu sai fir'auna ya ce da ya ga an kada shi da hujjoji shi fir'auna ai dama yana sa a shi hujja to da aka bashi hujjar ya ga gaskiya ɗan majalisar nan yana da baki ya kada baban majalisar an kada sifika da shugaban majalisa an kada shi sai fir'auna ya buɗe baki yace ma urikum illa ma ara kenan an daina ma tattaunawar an rufe tattaunawar ma urikum illa ma ara ba abinda nake gane muku sai abinda na gani an koma dictatorship eh an koma kama karya damar a tattauna din ma fir'auna yace ya rufe kofa an daina tattauna an daina zaben an koma mulkin kama karya ma urikum na gane muku illa ma ara sai abinda na gani ma'ana ra'ayi na za ku dauka wa ma ahadikum kuma na shiryar da ku wai fir'auna ne mai shiryar da mutane Ba na shiryar da ku illa sabilar rashad face tafarkin shiriya fir'auna ya ce ba na shiryar da ku sai tafarkin shirya to ka bi tafarkin fir'auna ka gani eh, tafarkin shirya nake shiryar da ku to tun da fir'auna yana da baki in ka kula ƙwararren ɗan siyasa ne fir'auna in ya hau duro ba dama shi ne ai yake cewa mutanensa waɗannan baƙi ne suke so su fidda ku daga cin garuruwanku kaga ya amfani da ƙwaƙwalansu ya ya kori waɗancan sane ya ce ma illa ma'ara ya ce alaisa li mulku misra shi yasa Allah ya ce fattaba'u amara fir'auna kawai da ya musu siyasa sai suka bi ra'ayin fir'auna Allah ya ce wa ma amru fir'auna bi rashid ra'ayin fir'auna ko baya bullewa ba shiriya bane arunga yake cewa ah, fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu ya sassauta tunaninsa suka bi shi innahum kanu qauman fasiqina sun kasance fasikai fir'auna yi rawar gani Allah ya ce wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada fir'auna ya halakar da mutanensa bai shiryar da su hanya madaidaiciya ba da ya ba su shawaran kangarewa nan musa وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار يا قوم يتي يا كومتاني لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بعث الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن شي wannan da ya imanin sai ya ci gaba da wa'azi ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na kun ga akwai girmamawa in kana wa mutum wa'azi kada ka sakan masa kalmar kaulasan ko kalmar shirka ka ce ya ƙaumi kun ga kowane annabi sai ce ya ƙaumi laisa bi dalalatu ya ƙaumi ba ya arna ba ya kafare ya mushrikai ba ya ƙaumi ya ku mutane na saboda a cikin lafazin akwai tausasawa kai kullum mai wa'azi so kake a gane so kake a fahimta ba so kake a yi shewa a yi dariya a tuntsira da dariya an ɓata wani rai ba so kake kowa ya gane gaskiya ya bi ta kamar yadda kai ma Allah ya azurta ka da ita ice ya qaumi ya ku mutane na inni akhafu alaikum ina jiye muku tsoron misla yaumil ahzab irin kwatankwacin ranan rundunoni da bataliyoyin da Allah ya halakar a zamani daban-daban kada irin wannan abin ya same ku misla da'abi qaumi nuhin kamar misalin kwatankwacin al'adar abin da ya faru ga mutanen annabi Nuhu da Allah ya halakar da su a cikin ruwa wa ajin da adawa da aka yi musu tsawa wa samuda da samudawa wallazina min ba'dihim da waɗanda suka biyo bayansu kada al'ada ce ta Allah in yace kai ka ki ya halaka ka to ina je muku tsoron kada irin wancan bala'in ya afka muku shi yasa amfani da da'ab yace ka da'abika min ummil huwairis qablaha wa jaratiha ummur rabab bi ma'asali inji imra'ul qais ko ka da'abika kamar sabanka ka da'abi ali fir'auna wallazina min qablihim to irin kwatankwacin abin da ya faru ga mutanen annabi nuhu da suka kangare da adawa da samudawa wallazina min ba'dihim da waɗanda suka biyo bayansu na kafirai iri-iri wa mallahu yuridu zulman Allah baya nufin zalunci lil ibad ga bayinsa Allah baya nufin ya zalunci bayi shi yasa yace wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula ba ma yin azaba haka kawai sai mun aiko manzo sai kuma an ƙaryata shi saboda haka Allah ya yi bayanin komai dalla dalla don baya nufin yayi zalunci ga bayinsa inna Allah yace inni haramtu zulma ala nafsi ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalimu yace haƙiƙa ni na haramta wa kaina zalunci kuma na sanya zalunci ya zama haramun a tsakaninku kada ku yi zalunci to Allah da ya halicce mu ma ya ce ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah ba abin danganawa bane zuwa ga zaluncin bayinsa wala tuzlamuna fatila wala yazlimu rabbuka ahadan Allah baya cutar kowa komai duk abin da kake da shi na alheri Allah ba zai zalunce ka ya rage maka kyakkyawa ko ya kara maka mummuna ba to shi yasa zalunci ba shi da kyau kada ka ce ni musulmi ne wancan ba musulmi bane ko ba musulmi bane ka zalunce shi sai Allah ya muku hisabi Allah ya haramta zalunci da kai zalunci uba uba kada ya zalunci da miji kada ya zalunci mata mace kar ta zalunci mijinta shugaba kada ya zalunci talakawa talakawa kuma kar su zalunci shugabansu malami kada ya zalunci ɗalibansa kada ɗalibai su zalunci malaminsu kada musulmi ya zalunci wanda ba musulmi ba kada wanda ba musulmi ba ya zalunci musulmi kada musulmi ya zalunci musulmi kada wanda ba musulmi ba ya zalunci wanda ba musulmi ba ko ta ina an toshe kofar zalunci ba a yadda da shi ba inna zulma zulmatun yawmal qiyama ittaqu zulma fa innahu zulmatun yawmal qiyama ku nisanci zalunci ga kowa domin zalunci duhu ne ranar alkiyama wa ya qaumi yace ya ku mutane na inni akhafu alaikum ina jiya muku tsoron yawmat tanad ranan kiraye kiraye ranar da ake kiran yan wuta su kirawo yan aljanna yan aljanna su kirawo yan wuta waɗannan suna son su ji halin da waɗancan suke ciki waɗannan suna so su ji halin da waɗancan suke ciki ko kuma ranar da za a kira mutane idan an yi busar da za su firgita mutane suna kiran me ya faru me ake ciki ya ya faru ne ko yau di in an yi shadda kenan ya zamo naddi kenan ranar gudu kamar yadda Allah yake cewa yawma tuwalluna mudbirina ranar da kuke da baya kuna sheƙawa da gudu ko yawma yafirrul mar'u min akhihi ranar da mutum yake shekawa da gudu ya bar ɗan uwansa ko ya bar babansa to ku kiyayi wannan rana tana nan tafe ranar wato gudu din ko kuma ranar kiranya juna din yawma luna ranar da kuke bada baya na kuna masu juyawa malakum minallahi min asimin ba ku da wani mai kare ku mai kiyaye ku daga azabar Allah wa man yudlilillahu wanda Allah ta'ala ya batar da shi fa lahu min had ba wanda ya isa ya shiryar da shi shi yasa ake cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarkin ka madaidaici saboda shiriya kala hudu ce akwai hidayatut tawfiq hidayatut tawfiq wal ilham a shiryar da kai ka zama musulmi a hannun wa yake a hannun Allah yake ai maka bayanin musuluncin kuma in ka gane ka shiryu a hannun wa yake a hannun manzannin Allah yake ita ce shiryar da Allah ya kira ta hidayatul bayani wad dilala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim akwai shiryar da kowa ya gane yadda zai rayu allazi a'da kulla shay'in khalqahu thumma hada akwai shiryarwa zuwa ga aljanna alhamdulillahi allazi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah akwai shiryawa zuwa ga wuta ushurul lazina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim ku shiryar da su hanyar jahimu to wannan duk shiryawa ce Allah shiryar da mu tafarki madaidaici wa laqad ja'akum yusufu haqiqa annabi yusuf ya zo muku min qabalu kafin zuwan annabi Musa domin annabi yusuf ya rayu a Misra kuma ya musu wa'azi yana cewa arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar shin abu Allah ta'ala shi kadai shi yafi ko ku kowa ya riki abun bautansa daban-daban fama ziltum ba ku gushe ba fi shakkin kuna cikin shakka da kokonto mimma ja'akum bihi daga abin da ya zo muku da shi na gaskiya hatta idza halaka har sai lokacin da Allah ya dauki ransa qultum sai kuka ce layya ba'athallahu Allah ba zai aiko rasulan manzo ba min ba'adihi bayan wucewa annabi Musa ashe sun san Allah ya aiko annabi uh, Yusuf shi sa suka ce Allah ba zai aiko annabi ba a bayansa to ga annabin ya zo ku kuke sa Allah ya aiko ko ku shi yake aikowa kazalika Allah haka Allah yake batar da man huwa musrifun wanda ya kasance mai yawan barna murtabun mai yawan shakka da kokonto annabi Yusuf ya rayu a Misra har ya rike ministan gona daga baya kuma ya ci gaba da musu wa'azi da karantar da su aka samu musulunci yayi karfi a zamanin annabi Yusuf shine annabin da annabi sallallahu alaihi wasallama yace shine annabi dan annabi dan annabi dan annabi shi annabi ne babansa annabi kakansa annabi baban kakansa annabi shine wanda aka yi hira da ni a gidan rediyo Kaduna da kuma BBC a kan shirin da ƙasar Iran suka yi na tarihin annabi Yusuf wajen halka hamsin ne musu bayani cewa malaman duniya duka na musulunci sun haɗu akan haramun ne mutum ya fito a abu biyar ba a wa abu biyar fim kuma ba a sa ɗan fim ya kwaikwayi abu biyar an yi ittifaki na farko ba a zama Allah a fim akwai wani fim da aka yi aka nuna ga murya Allah wani ya fito ɗan wasan kwaikwayo a matsayin shi ne Allah wai yana wa annabi Nuhu wahayi da turanci to ba a kwaikwaya Allah ba a sa Allah a fim na biyu ba a sa mala'ika wani ya fito ya ce ni mala'ika ne ko ya wata shiga a nuna mala'ika ne kamar yadda aka yi wani fim mai suna Hassan wanda mutanen ƙasar Iran suka yi ana yada shi cewa ga wani baya sallah sunansa Hassan kuma ga mala'ika ya zo da ƙugiya aka wa muddin mutum baƙin fenti a fuskarsa aka masa ɗinkin hijabi baƙi ya sa aka ba shi ƙugiya ya riƙe da sarƙa aka ce mala'ika ne har jahannama aka yi ta wasa to ba a wasa da mala'ika a mala'ika ba abin wasa ne da za a sa wani ɗan fim ya fito a mala'ika na uku ba a zama annabi ba wani cikin annabawan Allah da za a samu wani ɗan fim ya fito a annabi ko musamman ma wanda aka yi shirin annabi Yusuf da shi wasu tabbatar ma habbulu fim yana yi kuma aka ɗauko shi aka sawo shi a annabin Allah to malamai sun yi ittifaki na musulunci fa na duniya akan cewa ba a kwaikwayon annabi daraja annabi ta fi ƙarfin wani mutum ya sa riga ya ce ni ne annabuwa na na wasa ba a annabin wasa na hudu ba a yin sahabi ba wani mutum da zai ce shi ne sahabin manzan Allah ya fito a wasa yadda aka yi irin the message wanda aka ɗauko wani kafiri ɗan ƙasar Amerika wanda ke zaune a birnin da mutane masu tarihi suke cewa abinda ake na ɓarna a alƙaryar bai kai wanda ake alƙarya na lutu ba ita ce hollywood aka ɗauko shi mai suna anthony Fock wani cowboy ne fitsararre aka ɗauko shi ya fito a sayidina hamza wannan fim ɗin haramun ne musulmi ma ba zai fito a sayidina hamza balle kafiri sannan na biyar mutum baya fitowa a fir'auna ka ce kai ne fir'auna a fim kuma ka dinga faɗar irin abin da fir'auna ya faɗa ko ka fito a hamana ko ka fito a ƙaruna ko ka zama abu jahil ko ka fito a musailamatul kazzab kana ƙaryata annabi da wasa ko kana zagin annabi kai ne abu jahil kana zagin annabi da wasa ko kana zagin Allah da wasa ko kana ƙaryata ƙur'ani da wasa ba a wasa da waɗannan abubuwan gaya muku gaskiya qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum ba a wasa da waɗannan duk fim ɗin da ya nuna ɗaya daga cikin biyar ɗin nan fim ɗin na banza ne bai kamata a kalle shi ko a siye shi ba wannan bayani da ne an buga a jaridu an yada a intanet kuma wata ƙungiya ta zo kano ta yi hira da ni an yada in ka shiga intanet kana sa suna na intanet za ka yi ta ganin rubutu iri-iri daga ciki akwai waɗannan rubuce-rubucen da aka yi wanda waɗanda suka yi odar fina-finan suka kashe miliyoyin kuɗi sai suka yi ta kai ƙara zuwa ga manyan masu mulki cewa na kashe musu kasuwa na hana su siyar sauran malamai ma sun yi fatawa ba laifi a kwaikwayi Allah ko a kwaikwayi annabi na ce to a nuna mun malami ɗaya a faɗin ƙasan nan ko a faɗin duniyan nan ta Allahu wanda ya fatawa cewa ya halatta a kwaikwayi Allah na wasa ko ai mala'ikan wasa ko a yi annabin wasa ko a yi sahabin wasa ko kuma a yi kafirin wasa a gaya mun shi na duba duk iya sacin ɗin da na ya intanet ban gafa ta wani malami guda ɗaya da ya halatta waɗannan abubuwan ba amma ƙasar iran ce take yin waɗannan fina-finan ake yaɗawa su suka na yusuf yanzu ma haka sun yi wani ana nan ana rigima jiya na gani a satellite ƙasar tunushiya suna nuna wani annabin allah annabi yaƙub da waye sun yi wani irin wannan shine malaman ƙasar suka taya suka ce idan ba a daina sa wannan fim ɗin a kafafen watsa labarai ba za su yi fatawa a ƙona kafafen watsa labarai dan ba a wasa da abu mai daraja ranar da ake annabin wasa wata ran sai ai annabi Muhammadu kuma tunda don a annabi Muhammadu me ka yi tunda an yi annabi Yusuf din da annabi ya ce annabi dan annabi dan annabi ba kai komai ba kuma annabta sun yi tarayya annabta annabi duk ya fi su daraja ne to ya zamu bari ai wasa da annabta wata ran yau da gobe in muka saba da wannan sai kuma a yi wani annabi Muhammadu a ce ga wani an samu wani matashi kyakkyawa ya fito annabi Muhammadu tunda kwanan na a facebook wani da kasan malaysia ya ya aiko min da email cewa a an ce wai a samu gwanin da ya iya zane ya zana annabi za a biya shi an sa gasar na kuɗi da yawa ga wanda ya zana annabi to kaga wannan kofa muka buɗe ta mu me muke da addini mai daraja mu muke da addini mai kima mu muke da addini mai mutunci in muka bari ana wasa da shi to mun gama yawo mun gama yawo Allah ya tsare mu ya kiyaye mu to shi yasa yace annabi yusuf ya zo mun min kabali kafin zuwan sa bil bayyinati da hujjoji bayyanannu fa ma ziltum bi ku gushe ba fi shakkin kuna shakka ma ja'akum bihi daga abin da ya zo muku da shi hatta iza halaka har zuwa lokacin da Allah ya ɗauki ransa baka cewa ya halaka tunda annabin Allah ne sai ka ce lokacin da ya rasu ko Allah ya ɗauki ransa qultum sai kuka ce lan ya ba'asallahu Allah ba zai aiko min ba'dihi bayansa rasulan wani manzo ba kazalika haka nan yudillillahu Allah yake batar da man huwa wanda ya zama musrifun mai barna murtabu mai kwankwanto mai shakka a cikin addinin Allah subhanahu wataala allazina su ne waɗanda yujadiluna suke jayayya fi ayatin tillahi a cikin ayoyin Allah shar'iyya ko kauniya bigayar sultanin ba tare da wata hujja ko wani dalili ba a tahum da ya zo musu ba wata hujja ba wani dalili haka kawai da son zuciya don bai dace da ra'ayinka ko ƙungiyarka ko abin nan tunaninka ba sai kawai ka ƙaryata ka bura makatan inda Allah wannan ya yi zama mummunan abin ƙi a wajen Allah ka ƙaryata gaskiya ko ka jayya da gaskiya wa inda allazina amanu haka ya zama mummunan abu ne a wajen waɗanda suka yi imani a ce mutum yana jayayya da ayoyin Allah ko yana jayayya da manzannin Allah ko yana wasa da Allah da manzansa da musulunci kazalika yatba'u Allahu Haka nan Allah ta'ala yake sa yunki wato ya rufi ala kulli kalbin a bisa dukkan kalbi mutakabbirin zuciyar dukkan mai girman kai jabbarin mai tsaurin kai mutakabbir wanda yake karɓar gaskiya jabbarin wanda yake cin mutuncin mutane wanda ya haɗa saɓo biyu ya kafircewa Allah ya cuci bayan Allah to shine mutakabbirin jabbar to Allah yana rufe zuciyar wanda yake saba Allah yake cutar bayan Allah sai Allah ya rufe zuciyarsa ko ana bayani ma ba zai gane ba to nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin ladan inda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya sa mu a ciki wanda suka yi bayanin azaba Allah ya tsare mu Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu rayuwa mai amfani ya zaunan mana da ƙasar mu lafiya ya yalwata mu da arziki da wadata da shugabanni masu amana masu kirki masu mutunci masu tausayi Allah ta'ala ya tabbata mana da alkhairi wassalamu alaikum <coughs> ah, ana sanar da kwamitin tsara wa'azuzzuka na wajen gari waɗanda za a fita a kowace asabar da ladi suna sanarwa cewar suna buƙatar wakili da kowanne gari da za a je misali akwai garin kashire akwai nafada akwai tula akwai bambam akwai deba akwai sauran garuwa ne wanda ba a ba to wayannan garuwa da za a je in akwai wakilansu da suka zo wannan guri sauraron tafsiri ko wani wanda ya san su ji ya gaya musu cewar ana son wakilin ya zo ya sadu da waɗannan kwamiti na shirya waɗannan wazuka na ƙauyuka kenan ah, sannan ana cewa masu neman alkur'anai ko kuma ko waɗanne irin littafai ko tafsirai duk wanda zai rubuto takardar neman wato alkur'ani to ya sa namban wayansa a jikin application ɗinsa ko kuma numban wayan dan uwansa ko wani wanda idan an ga namban wayan za a kira shi kuma ya gaya masa cewar ya ba da namban wayansa za a kira shi so daga abinda ake so a kaucewa rububi da kuma rashin wato natsuwa wanda yake neman karanta alkur'ani ya kamata a ce yana da natsuwar da ko da an zo rabawa ba zai rubi ba da kokawa da neman yaga alkur'ani to amma don kaucewa haka su kwamitin raba alkur'ani suka ce duk wanda ya rubuta application na neman alkur'ani to ya sa kyakkyan adres ɗinsa da namban wayansa ko na abokinsa ko na yayansa ko na wani dai sannan in baka da waya wanda ka sa namban wayansa ka gaya masa cewar ka ba da namban wayansa za a neme ka ta hanyar wayansa in an neme ka ya gaya maka wannan kenan hakanan kuma a yau nan daga safe zuwa yanzu mun samu waɗanda suka zo ofis suka musulunta mutum uku akwai mata ɗaya akwai mace ɗaya akwai maza biyu a cikin har da ɗan sanda muna roƙon Allah ya tsare musu imanin su da abin su tafsiri da ake sawa na malam kenan a nta ana sawa karfe goma sha zuwa sha biyu wato na rana kenan ko sha zuwa sha biyu ko na dare ne na dare sha zuwa sha biyu tafsirinmu da muke anan kenan in mutum ya koma gida zai iya kallonsa kamar nan hakan nan a rediyo kuma ana sa karatun malam wannan tafsiri da ake yi a rediyon jihar gombe karfe goma zuwa sha daya na safe ke insha Allah salamu alaikum rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, malam sai tambayoyi mai wannan tambaya na cewa da fatan mala ya sha ruwa lafiya ya ce malam wai da gaske ne idan alkali ya raba aure tsakanin miji da mata wai babu komai a wannan auren sai dai a sake ɗaura sabon aure eh akwai matsalolin da idan alkali ya raba aure babu komai sai an sake sabo kamar inda mutumin ya kasa ciyar da matar ko inda ya bata aka neme shi aka rasa ko inda ya yi mata ila'i har wata hudu ya wuce bai dawo ba ma'ana ya ƙaurace mata wallazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim akwai waɗanda suke kauracewa matansu ba sa kwana da su in aka wuce wata hudu sai alkali ya kira mijin ko su shirya ko ya kashe auren to irin waɗannan matsalolin ne malamai suka ware wasu matsaloli biyu suke cewa a wannan idan alkali ya saki to ba za a ba mutum dama ya mai da matar ba don ba shi da damar dama rashin daman ne ya sa aka sake ta yanzu idan har ta gama idda sai dai mutum ya zo da sabon aure ko a sake sabon ɗaurin aure kuma sai da amincewarta nan sai mai wannan tambaya ya ce intanet na man kai kisu hmm? intanet na kai kisu ai ba a gama aikin ba har yanzu akwai wanda muka ba kudin kuma ya karbi kudin har yanzu bai karasa aikin ba mun ba shi dukkan karatuttukan da muke da darussa akwai karatun ashifa na gama darasi 139 akwai karatun muwadda'i malikin an gama shi ma darasi kusan 85 akwai kuma ragowar littattafai su salihina su al'akhadari su risala su iziya su kitabun tauhid su al'usulun salasa alƙawa'idul arba alƙawa'idul musula da sauransu al'aƙidatul wasu da alƙitar ɗahawiya al'ulul marjan bukhari musulun turmizi nisa ibn maja abu dauda akwai shu'ara'ul jahiliya akwai tafsirin ibn kasir duka waɗannan karatuttuka ne sun kai wajen tamanin da 'yan kai wanda aka kokarin shigar da su intanet amma har yanzu ba a kare aikin ba insha Allah idan an gama an yi launching ɗin program ɗin ya shiga duniya to za a sanar da kowa don ya dinga ɗauka daga ko ina yake a duniya insha Allah ta'ala to akwai mutane da yawa da suka kawo sadakoki a rabar da su ga masu bukata su kuma Allah ya biya musu nasu bukatar wannan ya ce assalamu alaikum malam ga kudin wata-wata na shekarar 1,400,000 kudin nan da muka yi bayani ina jin shine ne yanzu wasu su su cika ba to ga wani ya aiko da 10,000 sai ya ce na shekara kun ga na gaya muku dama na ce in aka samu mutum dubu kowa yana ba da dubu ɗaya aka samu wata goma sha biyu kwamitinmu da muka ɗora musu aiki za su samu miliyan nawa miliyan goma sha biyu na ce ya isa su sai motoci ya isa a gyara ofis ya isa a ayyuka da dama na musulunci to ba a samu mutum dubun ba amma an samu kusan ɗari uku da wani abu amma ana tafiya ana tafiya sai kusan ɗari biyu da wani abu suka dakata wasu kuma sun fara wasu ma ba a fara da su ba an bani list ɗin wancan lokacin da na zo insha Allah zan sa a sake yi min list ɗin in ji dalilin da yasa kuka tsaya sai kowa yi min bayanin dalilin da yasa ya tsaya in an gamsu shikenan in talauci ne ya same ku da rashi da bala'i da musifa to sai mai addu'a Allah iyaye sa a ci gaba domin ba zai yiwu mu taimaki addinin mu ba ba tare da irin wannan abubuwan ba Allah ya sa mu dace yace ga dubu goma sha biyunsa na taimakon da ake bayarwa ga kwamitin ayyuka na da'awa Allah subhanahu wata'ala ya biya masa dukkan bukatunsa da sauran yan uwa musulmi kuma akwai aice da mahaifansa Allah bai da lafiya Allah ya warkar da shi kuma ya ba shi ikon gina filin da ya saya wanda ya ce malam ga alkur'ani guda uku a yi wa babana da ‘yan uwana guda biyu addu'a da abokaina addu'a Allah ya gafarta musu wanda ya ce malam ga sadaka shadda yadi goma a ba wa marayu a yi mini addu'a Allah ya bani lafiya wanda ya ce malam ga sadaka ƙur'ani guda ɗaya a yi mini addu'a Allah ya mallaka mini gida wani ya ce ‘yan uwa suna buƙatar addu'a dangane ga aure da suka saka a gaba wasu ‘yan uwa suna buƙatar addu'a dangane ga jarabawa Allah ya ba su cin nasara wani ya ce a taimaka da addu'a Allah ya sa ya haddace alƙur'ani mai girma ga sunan buƙatun iri-iri wani yana roƙo game da bashin kuɗi da ke kaina Allah ya bani ikon biya wacce ina roƙo addu'a da sauran ‘yan uwa game da rashin lafiyar mahaifina tsawon shekaru biyu Allah iyaye masa wanda ya ce malam ɗan uwanmu ne ya ɓata sama da shekara ɗaya har yanzu ba labarinsa muke roƙon addu'a Allah ya fito da shi wanda ya ce ina roƙon addu'a mahaifiyata da ‘yan uwana da sauran jama'a a jama'ar ƙauyen musu musulinta wato ya zo yana addu'a ne a mutanen ƙauyensu Allah ya sa su musulinta da kun ji dai yau Allah ya azurta mu da mutum uku sun shiga addinin musulunci cikinsa har da wani ɗan sanda ya zo ya shiga musulunci a hannun ‘yan kwamiti haka muna fata Allah ya tabbatar da su a musulunci da ɗalibai da suke wani jami'ar eh, wasu sun yi min test ɗalibai sun ce suna cikin jarabawa 'yan gombe ne amma suna jami'a a maiduguri suka ce a ai musu addu'a allah sa su ci jarabawa amma sun yi bakin ciki kwarai da gaske da basu halarci wannan tafsirin ba amma dai insha Allah sun ce suka za su nemi kaset su ji duk abin da aka yi a wajen tafsiri to akwai ire-irensu da dama su ma mune musu addu'a to shikenan sai akwai alhaji adamu dan jarida ya kawo alqur'ani kusan ya fi sittin qur'ani ya kawo daban-daban har da tafsirin alqur'ani da kuma wasu littattafai ya kawo shi ma yace a masa addu'a da haka za a rabar da waɗannan qur'ani ga masu bukata kuma kamar da kuka ji ba za a zo da qur'anan nan ana mummikawa ana kokawa ba duk wanda yake bukatar qur'ani sai ya rubuta application ni ne wane ina son alqur'ani izo sittin. so da muna so mu ba waɗanda za su karanta ne ba waɗanda za su siyar ko kuma su ajiye ba to yan kwamiti za su gana da kai su ji me yasa har yanzu baka mallaki qur'ani ba in an gamsu da dalilin a baka za a baka qur'ani kwafi guda da sharaɗin za ka karanta ko kuma ka karɓo wa masallacinku da sharaɗin za ka kai masallacin su karanta amma ba za a ba mutane ƙur'ani kuma su je su siyar kuma a sake siyowa a sake kawo mana mu sake bashi ya siyar ba ba haka ya kamata a yi ba ko da haka masu bukatar da za su karanta ko su kai wa iyalansu su karanta su za a bawa da haka muna fatan dukanmu Allah biya wa kowa bukatarsa ta alkhairi Allah ya tsare mu daga abin ki Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta kafirci da kafirai Allah ya mana arziki ya mana wadata ya mana albarka Allah ɗalibanmu da suke karatu ka ba su ilimi mai amfani na addini da na zamani Allah ‘yan kasuwanmu ka sa musu albarka a kasuwancinsu ka tsare su daga dukkan abin ki ma'aikatanmu na gwamnati musulmi da suke taimakon addini da makamansu da ofisoshinsu da kujerunsu Allah ka ƙara kujerun nasu su yi gaba ka tsare su ka kare su ka kiyaye su kai musu arzikin duniya da lahira ka sa su gama aiki lafiya waɗanda suke dukkan ɓangarori na al'umma masu taimakon musulunci da musulmi wanda muka sani da wanda bamu sani ba Allah kai musu kyakkyawan jagoranci ka sa musu albarka a rayuwarsu Allah ta'ala kai mana arziki kai mana albarka kai mana wadata ka lulluɓe mu da albarka a kanmu da matanmu da 'ya'yanmu da gidajenmu da kasuwancinmu da sana'armu da nomanmu da kiwonmu Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu arziki mai albarka Allah ka kare mu daga dukkan abin ki اللهم هدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك